da alamun shirin daga mayar sojojin najeriya da na makwabtanta na nijar kamaru da chadi na kusawa garin goza domin kubuto da yankin daga hannun mayakan 'yan kungiyar boko haram ya so cimma nasarori bincike da na gudanar a garin yola ya nuna cewa mayakan boko haram ɗin sun fara gujewa garin na goza zuwa dajin sambisa tare da sako mata da 'yan mata da suke garkuwa da su domin neman mafaka daga dakaran gwamnati kamar yadda ɗaya daga cikin matan nan biyu da Allah ya yi wa gidan dogo bayan da garkuwa da mayakan Boko Haram suka yi da su na tsawon watanni biyu da suka gabata. Ga abin da Ladi Irmiya ɗaya daga cikin matan da suka yi sa'ar kubutowa daga hannun 'yan mayakan Boko Haram ɗin. Wata na biyu a hannunsu suka kama ni akan cewa bani da miji kuma yana ɓoye 'yan mata a ɗaki bana so in ba su ya su aura 'yan matan suka ce malama ladi irmiya ta shaida min cewa 'yan ta'addan sun ɗaura wa 'ya'yan ta mata guda biyu da suka sace auren dole tare da wasu matan duk da cewa akwai aure a kansu. to dai sai dai suka ce dai akan cewa wai dole sai sun ɗora mana aure sai muka ce to ba za mu yi aure akan aure ba wasu mu kan sun yi aure har da yan mata na ma duka sun aura ɗayan tana da shekara goma sha shida ɗaya tana da shekara goma sha hudu malama ladi ta shaida yawa muryar amurka cewa suna dab da shiga garin na goza lokacin da 'yan mayakan boko haram ɗin suka samu labarin da ƙaran gwamnati sun ƙara matsawa domin kubutar da garin na goza lamarin da ya sanya mayakan boko haram ɗin suka yi watsi da mata da 'yan mata da suke garkuwa da su sun kama ni da suka sa ni suka kulle mu a cikin gulag din mun kai kusan wata daya a wajen su to da suka ji kan cewa ga sojoji suna shigo gulag sai suka kwashe mu kuma sai suka kai mu sun je sun zuba mu a madagali da suka kwashe mu suka kai mu madagali to da suka ji kuma ga sojoji shikenan sai suka kwashe mu kuma za su kai mu goza za su kai mu goza kenan sai muka samu muka kubutar da kanmu a hannunsu mu guda biyu kawo yanzu dai yana da matukar wahala wajen shiga garin na goza ko tattaunawa da mazauna garin saboda mafi yawar jama'ar sun ƙaurace mata yayin da waɗanda suka rage yawancinsu tsofaffi ne da kuma masu matsananciyar rashin lafiya sanusi adamu muryar amurka daga yola najeriya